wamal istijmar menene istijmar jawabun amsa wa huwa izalatul khariji kharija shine mutum ya kawar da mai fita minas sabilaini daga ɗayan mafita guda biyu farji da dubura ko a zakari da dubura bil ahjari amma da duwar wato. ya goge ko ya share da dutse au bi kullin kona dukkan wani abu tahirin amma mai tsarki ba gurbatacce ba mubahin kuma wanda aka yi rangwame da a yi wato istijmari da shi aka yadda da a share wato ainihin banɗaki ko fitsari da shi kamar mutum ya samo ice amma mai kyau wacce ba ta da ti wacce ba ta da dauɗa ba na dasa a jiki ya wato share duburarsa da shi ko wato a farjinta farjinsa da shi bayan ya yi wato ainihin abin da ya shafi hadasi bayan ya fitar da wani abu na najasa daga jikinsa ko bayan ya biya bukatarsa na ban banɗaki ko kuma bayan ya wato ainihin yi fitsari ko ba haya wal istijmaru sannan shi istijmar yujzi'u ya wadatar anil istinja game da yin tsarki na ruwa bilma'i da ruwa idan mutum ya samu duwatsu misali ya yi fitsari ga namiji mutum ya samu duwatsu guda uku ‘yan amfani guda uku ya ɗauka bayan ya yi fitsari ya share a da shi to wannan ya wato ainihin yi istijmar kenan to ba sai ya je ya nemo ruwa kuma ya sake yin wani tsarki da ruwa da shi ba ya wadatar amma in ya samu ruwan ya yi tsarkin ya kyautata eh don abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi wato ainihin kunci Allah da kansa ya yabi mutanen Madina da shi kenan saboda bayan sun yi wato ainihin sarki na hoge ko na dutse sukan samo kuma ruwa su sake tsarkake wato duburarsu ko azzakarinsu da shi sannan shi wannan istinja ɗin yana yiwuwa bayan mutum ya yi ba haya ya samo tishu fefa mai kyau ya share da shi in ya share matukar bai wato ainihin bar wani ragowar ba hayan a duk rasa ba to ya yi ya wadata ba sai ya samu ruwa ba amma a wanke da ruwan shi ya fi kuma wankewa da ruwa bayan an share da tishu paper ko da dutse ko da itacen shi ya fi inganta kuma ya fi kyau kuma ya fi kwanciya wa rai saboda haka Allah ya bamu ikon gyara wato ainihin a abin da ya shafi ɗaharanmu tsarkinmu domin daga nan ake fara gina ibada duk wanda bai da tsarki ibadar sai zai ta yi ne ba lada kuma ba a karba domin tsarki yana da wato matukar gaya yana da matukar amfani kuma shi ne yana wato ainihin gyara ibada kuma yana sa ibada ta ginu hmm. Allah ya sa mu dace Allah kuma ya karɓa mana amin